وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه فذكروا كثير من هؤلاء العلماء بعد أن خاضوا كمال هذه العلوم da yawa daga cikin wayannan malamai bayan sun kutsa cikin zurfin teku wayannan ilmuka na'am al-aqaliyya ilmuka na al-kafira batatu مثل عنهم الرجوع an wato an nakalto garin su cewa sun yi rujui sun barta da can yan bid'a ne su sai suka yi rujui suka bar mai bid'a shin dama zai yiwu mutum yana dan bid'a in an ce mutum dan bid'a ne zama a wajen waye karatu kenan galiban ya yi karatu wajen malaman bid'a to zai yiwu mutum yana a sannan ya dawo zuwa ga suna? kaga da wannan kenan ya nuna mana Allah yana shirya da wanda ya so ba dole ba ne a ce wai idan mutum ya fahimci sunna ya fahimci salafiya a ce malamansa gaba ɗaya ɗan salafiya ne zai yi haka akwai masu tunani zai shi an ce shi ɗan salafiya ne to a ina ya karatu kuma su wannan tunani idan mutum ɗan salafiya ne a ina ya karatu yanzu babban malamin mu al-mujaddid malama ku Gumi a ina ya karatu duk wani wanda ya karatu a Najeriya kaga ya dawo yana da awon sunna galiban ya yi karatu ne a nan kasar a wajen malaman kasar nan malaman gumi malamansa 'yan salafiya ne amma kuma gashi daga baya ya koma yana mai yana kira zuwa ga salafanci eh. ko nasiru dinin albani nasiru sunna wanda daga cikin malaman salafiya wato yana da in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu ko na uku mm. ko ina ce ibn ba za ce nasiruddin albani za ce ibn husaini mm. to nasiruddin albani wane ne malaminsa shi shi ma malamansa yan salafiya ne mahaifinsa dan asha'ira ne mahaifinsa dan hannafiya ne misali mahaifinsa dan hannafiya ne kuma galiban yan hannafiya suna bin mazhaba ne na maturidiyya mahaifinsu ba ɗan salafiya ba ne amma kuma shi sai Allah ya fahimtar da shi salafiya an gane duk irin wayan nabuwa suna faruwa mm. in ka duba cikin tarihin musulunci za ka su misali ga wanda ya sharhi a gidatul wasiya harras mun riga mun yi bayanin sa asalin shi dan bid'a ne ya ma karanci ilimin philosophy aka ce masa ya zo yayi wa shehu islam ibn taymiya raddi saboda ibn taymiya yana sukan philosophy babban malami ne a azhar amma kuma na me philosophy ngane daga baya sai gashi nan wannan babban malamin yana cikin bincike kawai sai gane ashe shi ma bai san komai akan addini ba kawai sai ga ashe manhaji na salaf shine manhaji mai kyau an gane nan take sai ya fara rubutu akan ibn taymiya hazar rajul salafi an gane ya kaddamar da shi daga nan ya fara bincike kan littafa ibn taymiya kafin kankara ya salafance sai gashi mutumin da ya karanci filosofi yanzu ya zama mai ya zama salafi an gane to kaga duk irin wayannan abubuwa idan mutum na tunani zai ka jahilcin wasu mutane sai ce wai su wane ne malaman ka na salafiya a ina ka koyi malaman a ina koyi salafiya to nan gaba zamu kawo tarihin irin raddin da aka yi wa albani hmm. daga cikin sukan da aka yi wa albani akwai irin sukan da yan bana bakwai suke mana shi albani farko an ma kira shi da suna murji'i akwai wanda sun jefe shi da irja'i kaga ɗaya daga cikin nan sannan kuma na biyu wasu zarge shi da ƙillata shiyo cewa malam kai wasu ma sun ce bai da malamai ma wasu kwata-kwata sun ce nasiruddin din albani bai da malamai wasu sun ce malamansa fm kaɗan ne ya za a yi ya zamanto malamin hadisi ya za a yi ya zamanto malamin salafiya to nasiruddin din albani an masa haka wane ne zai kubuta an ce yana da karancin rijal yana da kaza da yi karatu a wajen malaman salafiya ba cikin wannan zargi an yi wa nasiru din albani nasiru sunna an gane to kaga tunda an yi ma irin wayannan manyan malamai dole ne kai ma a yi maka misali masu tunanin wane ne malamanka wai yanzu dabarar da ake sai mutum sai mutum ya kashe kuɗi sai ya kai ziyara wajen malamai sai to ai alhamdulillah na je na kashe Sheikh Rabi alhamdulillah na je na ga Raflan to mutane nawa suka kai shi wajen malamai ba mutane nawa suka kai ziyara wajen rabi suna jahilai hmm. kuma ka gan shi shekara goma kai a wajen shi ko shekara daya kawai ka je aikin hajji ka je ka hadu da shi rabi a kaddara ba ka hadu da shi in ba ƙarya kake wa mutane misali zai iya yiwuwa ma daga kai saudiya ba ka hadu da shi ba sai kai ƙarya ka ce ka hadu da shi sannan in ka hadu da shi dama daga haduwa da malami sai kan ka zo malami ai bai yiwuwa ce daga haduwa da malami ka zo malami za ka iya haduwa da malami an gane ka tattambaye shi amma kuma kana nan a jahilinka wani ma zai kai ziyara wajen malami bai san baki ba ya mai tambayoyi kan addini to tambayan da yau malamin bai sanyawa a ce ya san baki kuma an gani? to wannan barazana na cewa na kai ziyara wajen malam wani kawai kana da kuɗi ne ka samu kai kai ziyara wajen malami amma sai ka zauna ka yi karatu wajen shi ka yi kaza kai ko da ma ya baka ijaza ba za mu yadda kai malami bane sai dai in mun gani a ƙasa ko yau in mun gani a ƙasa mun ga ilimin ka to za mu ce lallai ka zane an gane yanzu shek jafar da suke zagi yanzu shek ilimin shi mun gani a ƙasa kowa mu gani ba yanzu albanin zaria da suke zagi suke aibantawa ilimin shi an gani a ƙasa kowa ba gani ba kamar su din nan masu wannan magana dan jarida da ire-irensu shi ina ilimin sa ƙasa babu bai suke karantarwa babu misali sai dai fitina da zagin mutane da aibanta su da ƙarya da yarfi kun fahimci wannan hmm. to akwai malamai da yawa asalin su yan bid'a ne sai suka yi ruju'i suka koma zuwa ga sunna ashe abu ne mai sauki in Allah ya shiri mutum na'am wa ha ala misal al daga cikinsu, su in muka akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba al imam al kaga al imam al juwayni nam allazi kana yaqulu li ashabihi ya ashabina la wanda ya kasance yana cewa ga ɗalibansa hmm. kada ku shagaltu da ilmul kalam asalin shi mutakallim ne shi asalin shi dan bid'a ne sosai amma kuma daga baya ya zo ya gano wannan ilmul kalam babu kyau sai ce cewa mabiyansa kada ku shagaltu da ilmul kalam na'am falau arabtu anna al kalama yablughu bi hadha al da na san ilmul kalam zai kai da ni wannan matsayin da na kai na bata la shagaltu ala mazhab salaf da ba zan shagaltu in bar mazhaba na salaf ba mukila hmm. haza an al-qurtubi fi sharhi ciro wannan daga imam al-qurtubi a cikin sharhi muslim na'am al-imam al-ghazali aidan ta'ammaka imam al-ghazali shi ma kaga shi ma wannan imam din yayi karatu wajen yan bid'a ne hmm. kai ya karanci philosophy ya karanci sufanci ya karanci ilmul kalam duk wani fanni da ka san ana karantawa na bata wannan mutum ya karanta an gani ya ce yana so ya san kowane fanni da ke cikinsa haka ya je ta yawo ya je wajen malaman sufa ya karanci sufanci har ya zama to imam ya je wajen malaman ainihin masu ilmin kalam ya yi zurfi ya zama imam philosophers sai da ya zama to ma ya fi wasu daga cikin sanin philosophy mm. Ka gani bata kan bata kenan kuma gaba to amma wannan bawan Allah daga baya sai ya zo ya fahimci manhaji na salaf kuma ya mutu a kanta wasara alaman min alamin asha'ira ya zama zamanto wani alami daga cikin alamun asha'ira hatta a cikin ash'ariyanci ma yana da nashi mazhaba na daban na ba san gane falafal ash'ari fi ba'd al-ara sannan daga baya sai ya saba ma ash'arin kansa ba wajen aqida ba kenan ba hmm. shi hatta wajen aqida sai ga shi ba ash'ari ne amma ash'ariyan shi daban ya saba ma ash'ari a wasu ra'ayi wa khasatan fi ma ya yata'allaqu bil muqaddimat al-aqliyya musamman ma abin da yake da alaka da muqaddimat na hankali istidlal wajen kama hujja ya saba ma ash'ari thumma ba'da zalika zamma ilm al-kalam sannan daga baya bayan yayi karatu sai ya zargi ilm al-kalam na'am wa bayyana anna adillatahu zanniya la tufidu al-yaqin kawai ilmin al-kalam adillan shi zanniya ne baya fa'idanta da yaqini da yana fa'idantar da yaqini ya ka san bambanci tsakanin shi da ash'ari hmm. asalin malamin shi da shi sun bambanta inda ce yaqini ne ai tunanin zai zama iri daya yawwa kama fi kitabi al-munqiz fil min ad-dalal kamar yadda yake cikin littafin Imam al-Ghazali mai suna al-munqiz min ad-dalal yayi wannan bayani dalla dalla hmm. wa harrama al-khawt fi ya haramta kutsawa cikin ilmul kalam hatta qala law tarakna al-mudahina har yake cewa law tarakna al-mudahana da za mu bar da za mu bar mudahana la sarahna bi anna al-khawda fi hadha al-ilm haramun da mun bayyana baro cewa lalle kutsawa cikin wannan ilimi haramun da shi wannan kenan da mun barbe guda hana an ga amma da marhalati hazihi ittajaha lawa tasawuf to bayan wannan marhalar na ilmul kalam hmm. sai kuma ya fuskanci ilimin zubanci hmm. wa ta kada annahu tariqul wahid li ma'rifa sai ya kudirce cewa ilmin zubanci tariqaci shine hanya makadanci na sanin Allah yace ana sanin Allah ne ta hanyar sufanci kawai bayan ya kutsa wa ada fi akhir hayatihi ba'da safarin tsawe sai ya koma a ƙarshen rayuwarsa bayan tafiya mai tsawo ya kutsa wannan ilimi ya kutsa kuma ya karanci manhaji na na ahlul hadith wai yana so yana so ne yayi muqarrar tsakanin su kuma wanda yana so sai ya kutsa ilimin filosofi ilimin kalam ilimin na sufanci ilimi na na ashabul hadith bari ya kutsa yayi muqarrar a kan to bayan ya yi tafiya mai tsawo waje da kaswai watubudin eh? kafir ila suna ila sunna min khilali bayan wani wahala wahala mai yawa sai koma mai wa'ada ba a fi akhiri hayati ba da safarin dawir wa ba da juhudin kasir ila suna. bayan ya yi tafiya mai tsawo da wahala sai ya koma zuwa ga suna ƙarshen rayuwarsa wato ya koma suna ne ta wajen karatun sahih bukhari an gani kuma ba lalle ne ba ce wajen malami yayi an gani sai koma yana eh, da sahih bukhari an gani an ce ya mutu alhali ina ga ne aka ce ya mutu buhari na ƙirjin shi yace wannan shine mazhaba mai kyau mazhaba na ashabu hadis yanzu babu ruwan shi da duwa wayannan abubuwa ومن هؤلاء ومن هؤلاء الذي وصف بأنه الذي وصف بأنه بريد أثري daga cikin wayannan kuma wanda aka siffanta akwai wanda aka siffanta cewa shine faridu asari shine makadaicin zamanin sa nasiju wahadu A gani shine wanda yake abin sakawa shi kadai wato shine ma'ana wanda ba taba halittan a zamanin shi babu irin shi wajen halitta da Allah faqa ahli zamani domin ya fi ilimin mutanen zamanin sa ilmul kalam wal maqulat da ilimi na hankali philosophy da mantiq bil idafa ila annahu sahibul qa'ida al kulliyya wato dadi da kasancewan shine ma'abucin ka'ida na gaba daya allati tasarrafi lil aql wanda ya bada kariya a cikin ta ga hankali wa qaddamahu alal adilla shar'iyya ya gabatar da hankali akan dalilai na mai na shari'a alafi al-hafiz fi lisan al-mizan wato al-hafiz ya faɗa a littafin lisan al-mizan <coughs> kana lahu tashkikat fi masailin min da'ain fi ya kasance yana da shakkoki shakka kala kala hmm. a cikin wasu matsaloli daga cikin ginshiƙan addini ba eh abubuwa na ginshiƙai na addini misali mu ce yana da shakka kan tashin kiyama misali ka zuke shigi ne yana da shakka game da manzanci yana da shakka game da wahayi misali na kawo misalin wannan ne hmm. yauwa ba wai na ce a gidan shi bane amma yana da shakka kan wasu abubuwa daga cikin ginshiƙan addini allati turisul haira allati turisul haira hmm. min da aimil e. min da aimin din daga cikin ginshiƙan addini abubuwan da ke haifar da ainihin rudewa Ya kana yi wadda shubahun kaso. ya kasance yana fujiro da shubuha na abokin husuma bidikka da zurfi yuridu na yuridu mazhab ahlus sunna yau sannan sai ya gangaro da mazhaba na ahlus sunna ala gaya min al akan gaya da rauni rauni zai kawo hujjan abokan husuma sai ya rijaye da shi shi kuma hujja na ahlus sunna sai ya kawo shi da rauni haka ya nuna ya bashi da garbi illa annahu adraka ajaz al-aql sai dai daga baya sai zai ya riski ta ciyawa hankali cewa hankali gajiyayye ne dole ne ya dawo ya bi kitabun sunna فأوصى وصية تدل على حسن اعتقادي yayi wasiya irin wasiyar da ke nuni akan kyakkyawan aqidarsa idan ya dawo duk ya bar wannan shirman faqad nabbaha ya fadakar ya a ƙarshen rayuwarsa zuwa ga lalura na bin manhaji na salaf kuma yana ko hmm. daga nan kafin sai na mutane lalura ne bin manhaji na salaf shin zuwa yi malamansa jama'a Shin shi wa'annan malamansa malaman salafiya ne Su waye malamansa malaman bid'a kenan mutum na iya zama wato ya taso malaman bid'a sun karantar da shi daga baya kuma ya zo ya fahimci salafiya har ya kuma wasu yan salafiyan fahimta yanzu kaga abul hasan al-ash'ari gashi mun karanta ga wa'annan manyan malamai mun karanta abubuwan su ga malaman wannan zamani mun kawo misalai da su malaman su ba yan salafiya bane ba su yi tafiya zuwa garuruwan salafiya ba ba su je yaman ba ba su je saudiya ba ba su je sudan ba da sauransu a'a wato allah ta'ala ya shiryar da su zuwa ga manhaji na salaf alhali da can malaman su ma yan bid'a ne su ma yan bid'a ne kuma suka zo suka yi kyakkyawan fahimta ga manhaji na salaf har suna yin wasiya ga ɗaliban su cewa lalle su bar duk wani aqida zuwa ga manhaji na salaf wannan ina gaya mana wannan ne dan mu cire wawancin da ainihin wato ɗan jaridar nan da 'yan bana bakwai ɗin nan suke faɗa cewa dole ne sai ka yi yawo sai ka je yaman to shi ya hayan ya je yaman ne o dama Allah ya sanya shari'a ne a yaman eh sannan kuma shi ya hayan ijaza nawa gare shi o dama Allah ya sanya ijaza ne ga shari'a ne ga ijaza a cikin kitabun sunna ko inda Allah ya ce sai ka karbi ijaza za ka samu shari'a kaga faɗin wannan magana ma biri'a ne duk wanda ya faɗi wannan to gaskiya akwai biri'a a zuciyarsa cewa ƙa'ida wai shi a cikin manhaji na salaf a ina ne ka sanya ijaza ya zama ƙa'ida a manhaji na salaf a ina ka sanya samun shahada na doktura ya zama to ƙa'ida to a wajen wayannan mutane masu wasu salafiya ne sun sanya sannan kuma a ina ka sanya karban sai ka je wajen shekarbi ko shek ubangir jaziri ko shek fozan ka zo ka zuƙuta akar maka lawo ina so in fahimci salafiya sai ya dafa kanka to na baka salafiya to su waɗannan yan bana sun ce salafiya karɓanta ake yi wani ya ce shi alhamdulillah eh, shukurin na fakarar ni na karɓi na ainihin manhajin salaf a yaman a gaban malamai kaga me kenan dariƙa ce to in dai irin wannan karban da tun da ita ba ruwan mu ita mu salafiya mu fahimce ta yadda take mai aiki da ita salafiya ba na kowa bane na Allah ne in na Allah ne babu wani shehi ko wani waliyi wanda zai babu ita kamar su yanzu a ƙa'ida yan bana bakwai salafiyacin su karɓar ta ake yi yawa duk yadda ka kai ga fahimtar salafiya in kana tudun wada ba za ka fahimce ta ba yaya za a yi mutum ya fahimci salafiya tudun wada to wannan wace irin salafiya ce wacce ba a fahimtar ta sai an je wani gari ko sai an ji sai wani yanki misali to yanzu tudun wada ba zai yiwu ba sai a unguwar ni? ina ta gane wannan to kaga wannan magana akwai jahilci a cikin da gaskiya masu irin wannan tunani su je su kara karatu tsakani da Allah suna so su mai da salafiya wani irin dariƙa wanda shehi ke bayar da ita duk yadda ka fahimce ta ɗin shehi bai dafa maka kai ya baka ita ba kai ba ɗan salafiya ba ne kaga za mu kira wa'annan 'yan ɗariƙan mai salafiya na haka ne Dariƙa ce yin sarkuma ba salafiya irin tamu ba ce salafiya irin tamu irin su nasiruddin albani na usaimin da waye baya bukata sai an karba a wajen shehi shehi ya baka ka'idoji da dokoki wanda ba a fita daga cikinta shi yasa wayannan mutane gaskiya in ka dubu take-taken su wato suna so su shigo mana da wani irin bid'a mai girman gaske da sunan salafiya amma kuma in ka duba masu kiran su ai fikira ce ta hakadiya sunan salafiya kaman kare ne ya ce ma shi rago ne kare in ya ce ma shi rago shikenan ya zama kare a ya zama rago kaga a'a to gaskiya irin abubuwan take takensu in ka duba dukkan su gaba ɗaya kuma sun yi tifaki shi ya hayan a ina ne ya karɓo ijaza shi salafiya ne shi ya hayan ma a ina ne ya je karatu shin ya je yaman a mutum bai zuwa yaman ya dawo ya zama to ɗan ta'adda to shi nan wasu daga ɓan daga cikinsu ya dawo yaman ya zama mana wani irin rikitacce in ka zaga na kan shi yanzu wani ya je yaman kuma yana yana ƙaryar cewa ya zauna a gaban malamai to amma kuma da ya dawo ba mu gani a ƙasa ba mu wasu abubuwa muke gani na bid'a da tashaddud wanda ya saba wa manhaji na ainihin muqbil bin hadi alwadi da a ce yayi karatu wajen muqbil ko ya ji wajen ɗalibansa da gaske gaskiya da mun gani a ƙasa na ba ta gane to rashin gani a ƙasa ɗin nan ya nuna mana anya kuwa babu walakin an ce goro aliya da walakin ko to gaskiya aqidan nan da muke gani da manhajin da muke gani ana yadawa zance na gaskiya babu wani alama an je Yaman zance na gaskiya duk mutumin da ya je ga Sheikh Rabi har ya mai tambayoyi bana tsammani zai zo da irin wayannan kuma manhaji din saka wayannan mutane suna alfahari da ijaza suna alfahari da shahada suna alfahari da sai an je an karbi salafiya a gaban malamai ba zai yiwu a fahimta daga Allah ba shin ana fahimta daga Allah ko ba a yi yanzu wayannan malaman malamin kawo ibnu taymiya da irin su malama gumi da irin su nasiruddin albani da irin su harras da irin su gazali da irin su juwaini duka su ka kamsu wani shehi ne ya dafa kansu ya ba su kaga da zarar mutum yana da ilimi Allah ya bashi zurfin ilimi zai dauka littafi ya nazari sai Allah ya shirye shi nan gaba za mu kawo muku manganin malamai akwai Umar Bazmul yayi wannan bayani cewa ana samun ilimi ta hanyar jini zan kawo mana zamu kana zamu gani in ma ya zama to kai da kai kai karatu gaban malami mu shafa hatar ko kuma ka dauki littattafan malamai ka fahimta kuma biya kawo hujjoji yace malam wani wato asalin karatun shi ba na salafiya bane amma daga baya zan ba salafi saboda littattafan malamai ya karanta ya fahimta kuma sannan salafiyar ce ta yi kyau sosai an gane wannan ko ashe duk wannan bai zama shubuha suna so su yi amfani da wannan su ɓatar da hankula da zarar mutum yana so yanzu ya yi alfahari ce na je gaban malamai a don Allah duk wanda ya je gaban malamai dole ya zama malami akwai talazu tsakanin zuwa gaban malamai da zama malami inda akwai talazu da wannan dan jarida ya kace daga aikin jarida ya koma malami kada yanzu da wuya yake iya jan ayin Qur'ani ba da kyar aikin jarida ko in yana yi zaka yana yin ta da kyau gani kaga wannan ya nuna mana ashe aikin jarida ya fi karfi a gare shi fiye da me da ilimin addini kamar kuma kaga yana nan yana ta alfahari na ji wajen shekara bi in dai wannan shine ilimin da ka samu wajen shekara bi to shi ma shekara bi sai an tumshi ilimin sa in dai wannan shine balantana shekara bi mun san ilimin sa ilimin sa ya ninnin nesa ba kusa ba da kai karatu wajen shi wallahi da an ga ilimin ka sosai da an ganka ka zama babban malami da ka zama salafi na hakika da baka zama to mai kawo ma al'umma fitina da rikici ba na'am annabba fi ake umrihi ila daruriyat ittiba'i manhaj salaf hakika ya fadakar a ƙarshen rayuwarsa zuwa ga cewa dole ne lalura ne abu manhaji na salaf qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama da ta'ammaltu turuq al-kalamiyya Hakika na lura da hanyoyi na ilmul kalam wal manahij falsafiya na lura da manhaji na filosofi tun na karance su na lura da su nan kuma a tushfi alilan ban ga tana kosar da ainihin tana warkar da ainihin mara lafiya ba wala tuwi galilan sannan ba ta kosar da likishirwa wa ra'aitu aqrab at-turuq da rikatar quran na ga mafi kusancin hanya shine hanya al-qur'ani aqra'u fil isbat eh, wato zan karanta wajen tabbun anan wajen yana so nuna mana aqidar shi yanzu hmm. zan karanta wajen tabbatar da sifofi ar-rahmanu ala al-arsh stawa yace Allah mai rahama ya daidaita kan al-arshi yanzu wannan shine aqidar ta na'am wa qala ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib eh zuwa gare shi ne kalmomi masu dadi kalmomi masu kyau masu tsarki suke hawa wal amalu salih yarfa'u kuma sannan aiki mai kyau ke daga shi fi laisa ka ليس كمثله شيء kuma aiki mai kyau Allah ta'ala shi ke daga shi zuwa gare shi yana daukan fasala biyu kuma in ma ya zama aiki mai kyau shi ke daga wannan kalmar tayyib din ko kuma aiki mai kyau Allah ta'ala shi ke daga shi zuwa gare shi eh wa na nafi karanta a cikin korewa laysa kamithlihi shi babu komai misalin Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani kaga ya zan basalafi ba tare da yayi karatu wajen malaman salafiya ba sun يندم wa ما يندم yandamu alama fata wurin mahullah sannan sai ya faɗa yana nadama akan abin da ya kubuce mai Allah ya masa rahama wa man jaraba tajribati arafa wa arafa ma'rifati an gane duk wanda ya jarabi irin abin da na jaraba kuma ya san abin da na sani an gane to an yanki na'am alhamdulillah eh na'am arafa arafa ma'arifati yauke na'am wa man jaraba a arafa ma'arifati duk wanda ya jaraba abin da na jaraba zai gane abin da na gane cewa da can ina cikin bata Allah ya shirye da ni an gane zai gane cewa wannan ilimin muka ba su da kyau jawabin fawaid na'am akan samu sama iyayen gaskace ko manajin gaskace ana samun shi babu ikhlasi in babu ikhlasi bai yiwuwa mu ce samu aqida ingantacce manhaji ingantacce ko da mutum ya je wajen bi ya je wajen shek mukbil ya yi karatu in dai babu ikhlasi za ga cewa wannan karatu ba zai tasiri ba in ma ya je kenan to yan najeriya mafi yawa sai su ce sun je waje kaza su yi karya an gari? na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bayan ishtagala bi ilmil jara'id idan mutum ya shagaltu da ilimin jarida yau da yan jarida sun shiga uku wal mujallat <laughs> idan mutum ya shagaltu da ilimin mujalloli na kasa nasiba min al-ulum shar'iyya eh ka san wannan littafin yanzu yadda ka san dama an yi shi ne a yau din aka yi shi <laughs> eh kaga sun ce wai ya haya in ban da tudun wala ina ya gina to a tudun wala ji, kaga sun ce ma ina malaman su ce to ai ban da malamai wannan ya nuna ina da karama ya nuna wali ne ni a ga wali bai taɓa yin karatu wajen malamai ba amma yanzu yanzu karatun da yake bayarwa yaya <laughs> yanzu wanda ya fita waje ya kansa ba da wannan karatu shi kuma wanda yake tudun wada wai za zagayen tudun wada kawai iyakacin kusurwar tudun wada kan kawai ya tsaya kaga shi kenan ya kamata ku ringa gina mani ya kamata ku zo ku karbi ya ku zo kan kanku ba ku ijaza tunda <laughs> kuke sai da ijaza wallahi ya kamata ku zo ku san ku zo da kanku ku zo tudun wada in dafa kanku mika muku tunda ku dole sai an mika sai an karbi dariƙan salafiya ko kuna ku dariƙa ce ba wai manhaji da aqida na salafiya ba irin na magabata to ku zo nan a baku ita a mara ku tunda kuna so wa iyaz billah Allah ya raba mu da wannan dariƙa din eh na kasa nasiba min al-ulum shar'iyya to sai wani kasan shi daga cikin ilimi na shari'a ya tauye in dai mutum ya shagaltu da jarida shi ku ga ina yawan gaya mutane dan jarida ne ba kada wani ya shagaltu da shi isma ila qawlihi ta'ala ka saurara zuwa ga inda Allah yake cewa ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wato suna sanin su sun san zahiri na rayuwar duniya su sun san ciki da bai na rayuwar duniya sun santa وهم عن الآخرة هم غافلون وهم غافلون عن الآخرة الحالي سوسن شغلتو دغ لاهرة أغاني Akan إلمن lahira, فهمت hakikanin أكيدة mai kyau sun shagaltu daga gare shi amma abin da ya shafi duniya sun kware kan ilimin jarida na'am wa kullu man hasala jamman min al-ulum da ya samu al-ulum wato kaso mai tsoka wanda ya samu kaso mai tsoka na ilimi na ijtima'iyya wa da ilimi na dabi'a wa nature ilimi na taron jama'a da nature hmm. da ya wannan na'am naqasa nasibahu min min ulum al-shar'iyya wato naqasa wato kasan shi zai tauye daga ilimin shari'a an fahimci wani ko hmm. in dai mutum ya bada karfi kan boko to wato bangaren addini zai samu matsala in ya bada karfi kan addini bangaren boko zai samu mai matsala to inda ka fi karfi mai kamata ka yi ka kware kan ilimin jarida sai ka tsaya kai ta fira da mu ka zo tudun waranan kai fira da mu ka je can unguwar ni kai fira da su ka je can sai ka fira da mutane kaga da kila ma ka samu lada sai ka kutsa cikin Aqida ta salaf ka kana ta bankaura da sunan cewa wannan shine kai ka kowa karatu kaza kuma gashi mun kasa gani a ƙasa an ce wa kare wai ana biki a gidan ku yace ina ake bikin yace mu gani a ƙasa mana to ba mu gani a ƙasa ba نعم لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أداءت ولو نارا نفخت بها أداءت ولو أنت ولكن أنت تنفخ في دماج hakika kajiyar da kajiyar da mu kajiyar da hayyar rayayye hmm. launa dai ta hayyar da a ce ka kira rayayye ne hakika kajiyar da a ce rayayye ka kira ko ba ba hmm. in dai wanda ka kira rayayye ne bayanin da kai ina kajiyar da shi walakin la hayata liman tunadi sai dai babu rayuwa ga wanda kake kira to idan ya zama wanda kake kira matacce ne kana ta kira zai amsa hmm. in ta da uhum la yasma'u du'a akum ha ko walau sami'u mastajabu kun kira su ba sa jin kiran kuma ta ture su sannan kuma ko da sun ji ma ba za su amsa muku ba laqad asma'ata launa dai ta hayyan hakika kajiyar da a ce ka kira rayayye ne to amma sai dai babu rayuwa ga wanda kake kira kamar an ce ne misalin hakika ka fahimtar da waɗannan yan bada bakwai din da a ce kwakwalwarsu na aiki sai dai cewa kwakwalwar a jafushe yake ba sa gane gaskiya an gane wannan sun makasar kulubu kun min ba'ad zalik bayyana kal hijarati aw ashad kaswa an gano wannan ko ita kaman dutse ne kai ta ma dutse abin nan saka sai kaga cewa duk wani bayanin ka kana kana ƙara bayani ma suna ƙara tilmiya saboda babu rayuwa ga wanda kake kira kokolwan a toshe yake na'am walau narun nafakhta biha da a ce wuta ne ka ka busa da ta yi haske idan idan wuta ya fara ci ka dan hura ai zai dan yi haske to wa'annan duk wani bayanin ka Ƙasa garewa. ganewa walakin an da tanfuku da ramad sai dai kai kana kana to busa ne cikin toka kan kana busa cikin toka sai dai kawai kawai ya rika tada kura ba wani abun amfani da ya tabbata Alaki da kahawiya. na'am بسم الله الرحمن الرحيم ai ijaza matsala ne galiba a wannan zamanin da yan najeriya musamman guje-guje suke sai mutum ya je bai san kowai ba sai ruga da gudu wajen malami ya liƙe mai sai an bashi ijaza saboda yanzu to alhamdulillah ina da ijaza na ainihin qira'atul ashara alhamdulillah ina da ijaza na hadisi ya ta muku barazana na je wajen Sheikh Raslan na je wajen Sheikh kaza na je Sheikh kaza to karshe al'amarin ya zo gida su aka maka Allah ka je Sheikh Raslan zo zo mu karatu ha ka san yanzu al'amura sun muna yawa yanzu tafiye-tafiye nake amma insha Allah zan nemi lokaci daga nan wajen har abada ba za a nemi lokacin ba sai dai a ɗan yi wayo a ɗan haɗa muzawa muhadara da daura amma a tsaya a sa littafi a sauke min gilafin ila gilaf ba sa yi ina ba gano wannan to galiban ijazar musamman a wannan zamani da ɗalibai shi suke nema ba ilimin ba za su zo su yi ta barazana da shi su zo su yi ta nuna mutane sun samu ijaza a cikin hadisi mun samu ijaza waje kaza shi ya sanya yana da wuya kaga irin su Sheikh Ibn Baz da su Albani da su Usaimin suna bada ijaza sun san dalibai suna barazana da shi ne akwai ijazar da kawai zaka halarci majalisi ko an gama za ce to ku dalibai an ba ku ijaza yanzu kuna misali yanzu yadda ake a makaranta a yi wani semina a yi semina kan kan computer ana gama sai a baku ijaza. ijaza shikenan ka iya computer eh? yanzu ijazar da ake dan ɗan seminar da ake dinna ba da salimi ke tsakani da kai maka adalci <laughs> na'am na'am eh na attendance ai wani akan wannan zai ta barazana yi ta barazana da shi ka ɗauka wani kayan gabas ne na'am eh na'am Na'am, eh, na gane, na gane, na gane insha Allah. Jazakallahu khairan. Wannan magana ce gaje suka faɗa wanda ba ta da eh ba ta da amfani. Kuma za ka gane, da suka je suka ce mina da haka. Eh. An gama cikin satuttuka ne aka gama. Eh. Yau ba alhamdulillah ga tambaya ma. Kun je semina na kwamfuta kwanan nan. Hmm. Ko? Wasu ɗalibai sun je semina na kwamfuta. Kun je da takalma. to ya kaga sai ku buɗe kamfanin takalma kun Eh an ba ku ijaza an ba ku ijaza ku je ku bude yanzu masu kwamfuta yanzu yanzu kwararru, yanzu za mu turo muku ɗararrun koya musu kwamfuta da kuma wannan seminar ba ma kwana ɗaya bane ba kwana wata nawa aka yi wata biyu aka ba da ijaza ka zama ƙwararre a wannan fannin kenan ko na'am eh da ta'awiya al'amari zai yi lafi kama a zaman da nama Allah zai ɗauka bayan Allah na zaman hmm. albani an shi ne bayan da na faɗa duk wa'annan bayan Allah ibn Usaimin albani waye babu doktor ba a cikinsu babu professor a cikinsu malaman da muke ji da su a salafiya malaman zaure ne wanda suke karatu sannan a Najeriya ma malaman da suka yada sunna malaman zaure ne galiban ina fata yanzu albani, awal albani na Zariya, duk karantar wanda ina ba zaure ne malamin zaure ne sa'annan kuma gashi abin da yake yada bai je jami'a ba yana da doktora amma a cikin ɗalibansa akwai da kafira akwai farafita ina ba san gano wannan ashe abin mafi yawa malaman zauren nan sun fi albarka mai shahada sai dai ya ta barazana da shahadar shi karatu ne na syllabus a tsallake nan a tsallake can a tsallake can wajen dole in yana so ya fahimci karatu sai ya koma zauren nan dai da yake zagi tudun wannan ɗan dai tudun wannan ɗan dai bawon Allah sai ka dawo gare shi na al'aqida tahawiyya bismillahir eh. rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qawluhu eh wala nufaddilu ahadan min min al-awliya ala ahadin min al-anbiya na'am ba za mu yanzu ba a cewar salam. littafin nan yanzu ba zan karanta ba sai na je shekarbi ko ko shek ya dafa min kai ya ban dariƙa irin tazuwai yanzu ba dama mutum ya zama salafiya sai ya zama ɗan ɗariƙa ɗin irin ƙa'idojin sufanci sai ya yi wa iya zila wala nufaddilu ahadan min al-awliya ala ahadin min al-anbiya alayhim mu dinnan mu ɗan salafiya ba ma ta ɗaya daga cikin waliyai akan ɗaya daga cikin annabawa alaihi musalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdal min jami'il awliya muna cewa annabi guda ɗaya ya fi dukkan waliyai gaba ɗaya wannan shi shine aƙida na ƴan salfiya. annabi guda ɗaya ya fi dukkan waliyai amma su sufaye musamman yan batiniya na sufaye yan haƙiƙa suna fifita waliyai akan wa annabawa wato suna kawo hujjar cewa in ka ci su an matsa wai shin a shin khidir annabi ne ko wali wannan sabanin sai mutum ya yi hankali idan ka ce khidir wali ne sai su kaga an tura annabi ya je karatu wajen wali a kenan annabi a wali yana iya fin annabi daraja wali yana iya fin annabi ilimi ina ba san gane wannan saboda haka abin da ya fi inganci wajen malaman sunna shine khidir annabin Allah ne saboda bayan ya gama gaya wa annabi annabi Musa abubuwan da bai gane ba alaihi salam sai ce masa wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi daga umarni na ko al'amari na ba na aikata ne a bisa wahayi an gano wannan gine yi daidai da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha so khidir annabin Allah ne shine raji amma su fa suna cewa waliyi ne to in ka tafi a hankali sun gina ma wata ka'ida ne wata muqaddima ce in ka yarda da wannan a hankali a hankali a hankali zai mutu kaga da wali da annabi kenan waye wani suka ce annabi zai to me yasa ka tura annabi ke karatu wajen wali. kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inda ma yatazakkaru kul albab da wanda yake da ilimi da wanda ba shi da shi daidai to yanzu annabi Musa ga ya je ya karatu wajen Khidir kun gane wannan ko alayhi salam saboda haka a wajen ahlus sunna duk wanda ya faɗi wannan ma yayi ridda in ka ce ainihin wali ya fi annabi daraja ka yi ridda na'am na'am sai eh, to sai wani. Eh, a gidan salaf ashabul hadis na'am sai da roƙo masu yankan ɗan gari da ma ce wai ba ce shirin ba na gaba ko wai da Allah wai dan wai an yi wai wahayi da mutum ya ba wata wai ba wai ba wannan to wa iyaz billah ai wahayin ba iri ɗaya bane wanda ya ce wa ma fa'altu ta ummu musa hmm. wa wani na cewa wani jarida na cewa ba lallai bane dan an yi wahayi ga mutum ya zama annabi ya daga cikin wahayin akwai wahayi na ilhama kamar Umar Musa Allah ya ce wa auhayna ila Umar Musa an arziki. mun yi wahayi ga Umar Musa ci shayar da yaron shayar da yaro ba wani abu bane na na ibada ko abin da ya kama da wannan an gano wannan sai kuma ga ita Maryam ah, ga ita waye kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa ma yarishun haka wannan wato irin wahayi dan an yi wahayi irin wannan wahayi ana kiran wahayi na ilhama shine abin da malamai suka jayar amma shi na khidir ya ce duk abin da nake yi Allah ne mun wahayi in karantar da kai wannan karatu kaga shi wahayinsa wato wahayi ne na hakika eh nam aqidatu salaf ashabul hadith eh wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim eh ba ma aikowa sai mazaje da muka yi musu wahayi shi wannan wahayi ta wahayi ne na ilhama ba wahayi bane na manzanci akwai malaman da suke da ra'ayin cewa mace na iya zama annabiya ba manzo ba a gani akwai wanda suke da wannan muka duba cikin falsafatin nubuwa na ainihin a sheik adam ilori shi ya kawo irin wannan bayanai na malamai shi ma yana da ra'ayin shi a nashi ra'ayi adam ilori yana da ra'ayin cewa mace na iya zamantowa annabiya na bashan gane amma wannan fahimta fahimta ne mai rauni kwarai da gaske eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wala izalatu lil lafz al khabar sannan ko kuma kusar da lafazin hadisi daga ma ta'rifu al arab daga abinda larabawa suka sani an gane a kusar da lafazin hadisi daga abinda larabawa suka san shi a mishi wani irin tawili hmm. wa tad'uhu alayhi bit tawil munkar wato a sanya shi akan wani irin tawili abin kyama mustankar eh tawili wanda yake ana kyaman shi na'am wa yujuru wa yujuruhu ala al-zahir eh kuma su gudanar da shi akan zahiri an gani sai su gudanar da shi akan zahiri wato su ahlus sunna suna gudanar da lafazi ne akan zahiri ba sa fitar da lafazi daga hakika sai idan an samu karina wanda yace lalle a karkatar da shi daga hakika a koma zuwa ga sabanin hakika misali wa yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala eh, yanzu misali idan na ce maka ta inda Allah ke cewa fa fa'in za ka ra'ana ku fattabi Allah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun karanta maka shi ka bi karatunmu summa inna alaina bayana sannan bayanin yana da gare mu yanzu za mu shi ne alhazuwa fa fa'in za ka ra'ana in mun karanta shi ka bi karatunmu Allah ke cewa annabi yanzu Allah ne ya karanta ma annabi Qur'ani yana ji ya ce in mun karanta maka shi gaba karatun mu sannan lallai bayani yana nan zuwa gare daga gare mu mu zan ma bayani shin Allah ne mai bayani haka nan yana ji wane ne Allah ta'ala ya turo dan ya mai bayani sai Allah ya ce allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shi ya karantar da shi sannan kuma can kul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin shikenan wanda ya karantar da annabi ba Allah bane kai tsaye Allah ya turo mala'ika ne ya karantar da shi amma sai Allah ya ce mun karantar da shi ku gane wannan ko to irin wannan in an samu karina to lafazi yakan tashi daga hakika ya koma sabanin hakika din ku fahimci wannan ai to akwai ire-iren su da yawa a cikin alkur'ani zamu gani misali wa yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala sai su wakilta ilmin sa zuwa ga Allah za su ce misalin al rahman alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi an gane anan za su bashi ala zahiri sai su wakilta ilimin sanin wannan zahiri zuwa ga Allah yaya ya daidaita fiye din Ya ce Allah Allahu a'lamu ko yaya daidaita sai mu ce mun san dai daidaituwan ba irin na halitta ba ne. amma kuma Allah ya daidaita kan me akan al'arshi suna wakilta ilimin sa zuwa ga Allah ta'ala ilimin bai ilimin kaifiya din suna bar shi ala zahiri Allah ya daidaita Allah yana da fuska irin nashi yana da hannu irin nashi yana da kafa irin nashi to duk wannan suna bar shi ala zahiri amma sai su wakilta yaya kafan yake yaya fuskan yake yaya kome ya hannun yake sai ce Allahu a'lam kenan ilimin kaifiyar ne suke wakiltawa ya alamu ma na aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ba sa iya kewaye Allah ga ilimi na'am wa yukirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah wato suna tabbatarwa lalle tawilin sa babu wanda ya san shi sai Allah misali a gane kamar ce Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi to yaya daidaito yake Allahu a'lam Allah yana magana yaya magana yake Allahu a'lam kama akhbara Allah an ar-rasikhina fil ilm kamar yadda Allah ya bada labari ga rasikuna fil ilm annahum yaqulunahu fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa inda kamar yadda yake fadin yana fadin wannan magana a inda yake cewa warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bih wanda suka gogo a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukkan shi daga wajen ubangijinmu ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake tunawa da wannan sai ma abuta hankula kun gane rasikuna fil ilm su ne suke magana akan al'amura muhimmai akwai wasu al'amura muhimmai ana kiransu nawazin to wayannan ke magana kan shi ba kowa da kowa ke kutsawa cikin al'amarin ba misali nazila yanzu abin da zai baku mamaki manya-manya al'amura za ku ga 'yan bana bakwai na kutsawa yanzu ka duba akwai masu kutsawa cikin al'amarin jihadi ko kaga suna kira zuwa ga yin jihadi da shugabanni to kuma magana akan jihadi waye kamata ya magana kan shi kowa da kowa ka gani akwai masu kutsawa wajen taksir da tabdi waye kamata ya kutsa cikin wannan al'amari rasikuna bil ilm idan akwai abin da shi ya mana duhu mu tambayi rasikun in sun ba mu amsa sai mu hau kan bayanin su akal makallan mai zaka ce kan malam wani in sun ba mu amsa sai mu hau bayanin su to malam wani ya bid'antar da wani ibn bas ya bid'antar da malam wani ibn usaimin ya bi'antar da malam wani ibn kaza amma ba ni yanzu zauna kawai ce to kawai ga wani malami nan kawai na bi'antar da shi ba ta ce to kai awa dan wake hotel ya na haza inda na gairu jahizi faman antumu hatta yakuna lakum inda faman antumu ya na haza inda na gairu jahiz ce wannan gairu jahizun inda na sai ga dan bar bakwai fa shi yana zaune kawai ya ɓata rai wannan a wajen mu bai halarta ba wane ya zama ɗan bidiya a wajenmu wane kafiri ne wane fasiki ne a ce wa man antumu hatta na lakum inda wane ne ku har yanzu kuna da inda na ai sai kai karatu kake da inda na an gane yanzu nurse nurse sai kama ya kama ainihin surgery yana yin operation yana yin CS eh kun san dai abin da nake nufi kaga nurse me ya kamata ya yi ya kai al'amarin zuwa ga gogaggen likita wanda ya karanci fannin to sai shi ya buɗe asibiti kawai ya zama to yana yin komai da komai ce ku zo asibiti na ni nurse ne amma yanzu duk wani abubuwa ina yi za ka je yanzu ka gana kana zazzabi ka gana rike allura na dumfare kan ce zo ma allura eh yanzu nace wallahi na nace na karanci alqur'ani na karanci hadisi ka zo ma allura shin tsakani da Allah zaka tsaya duk yanda na san wannan sai ka zaka ce gaskiya aka rabaka Allah ina da zuwa in kana jin nauyi na zai kace kana zuwa in kai kwana ka balle a guje kila ba na ƙara zuwa da kai ina ba tan gani eh na'am insha Allah eh, na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ai mi ka zaka ci zaka magana wannan ba abun ba abun wasa bane na'am assalamu alaikum wa rahmatullah